yanzu na tare da mataimakin gwamnan jihar borno alhaji usman mamman durkwa zan ka daɗe kai kai ci gwamnan jihar borno wajen wannan ranar ma'aikata da ake bikin ranar ma'aikata da ake gudanarwa a yau zan ka daɗe kamar ya dangantaka ku yake ne a gwamnatance da kuma wannan ma'aikata na jihar borno ina gode ma jami'an tsoro wanda suka bada karfi da kuma ya kawo zaman lafiya gaskiya tsakaninmu da ma'aikata yau an nuna ma duniya cewa akwai zaman lafiya don dalilin su ne yanzu muka fara nuna jama'a cewa akwai zaman lafiya a nan kuma sun ba da goyon baya game da tantancewa da ake yanzu a tsakanin ma'aikata ya nuna cewa a jiya akwai zaman lafiya tsakanin da gwamnati tsakanin ma'aikata da gwamnati na barka tsaye batun eh, wato karin albashi matsakacin albashi na naira dubu goma sha na ma'aikata akwai wasu ƙananan hukumomi da har yanzu ba a soma biyan wannan ba a jihar borno menene matsalolin da ke faruwa da waɗannan ƙananan hukumomi a gaskiya wannan laifin ba abu na gwamnati ba ko ma laifin ma'aikatan ba tun azal kasan dole ne kudin ku ne za ba ku biya mu albashi da shi za a iya dogo wani kudin mutane a biya mutane sun mutane shi wannan lokacin mun yawan mutane su ne sai ka ga haka ce ba za su iya biya wannan kudaden dubu goma sha takwas ba amma Allah ya da in ba su ko da ba su iya biya ba in Allah ya sa gwamnati za ta samu kudi sai kara musu hanyar da za su suma sauran su samu kuma dama kwata-kwata da wuce da gabar gani guda kudu ba ko biyar ba shine hawul biyu chibok askarwa da mmc so gaskiya sai dai mu ba su hakuri yadda nan da muke cikin su in abun ya dan eh, kawo daidai sai a taimaka su masu samu to ranka ya batun tantance ma'aikata da aiki da gwamnati ke yi yanzu a halin yanzu haka eh, kamar kuna samun haɗin kai kuwa daga spishi na chairman na wannan shugabannin su duka ya ce suna goyon bayan ɗari bisa ɗari tunda su ma suna ciki suna ga abin da ke ciki abin da zai cutar da su ba za su yarda su zama a ciki ba kuma da abin da zai cutar da su ba za su da su ba da goyon baya ba amma a su ba da goyon baya kuma mun gode musu da goyon bayan da suka yi don ana yin dalilin ma'aikatan ne in kamar wanda muke magana cewa miliyan goma sha takwas eh, ba a yi samu ba mai yiwuwa haka na za a samu wanda ba daidai ba a ɗaukun daga samun sai a kara musu masu samu idan da jama'a su. Ɗan kare mun gode kwanar da gaske a salasi.